Yohana ta fari Sura biyu Ya ku yayana waɗanda nake kauna, ina rubuto muku wannan ne domin kada ku yi zunubi, amma in har wani ya yi zunubi, to, muna da mai tsaya mana a gaban Uba, wato Yesu almasihu mai adalci, shi ne haɗaya ta ɗaukar alhakin zunubanmu, ba ta mu kaɗai ba, amma har da ta dukan duniya. in mun yi biyayya da umarnin Allah, to, wannan zai tabbatar mana cewa mun san shi. Duk wanda ya ce, Ai, na san Allah, amma bai yi biyayya da umarnin Allah ba, to, wannan mutumin mai karya ne, kuma gaskiya ba ta cikinsa. Amma wanda ya yi biyayya da kalmar Allah, to, ai, kaunar Allah ta zama cikakkiya kenan. a cikinsa, ta haka ne za mu tabbatar cewa muna cikinsa, duk wanda ya ce yana rayuwa a cikin Allah, dole ne ya yi tafiyarsa kamar yadda Yesu almasihu ya yi. Ya ku waɗanda nake kauna, ba domin in ba ku sabon umarni nake rubuto muku ba, ai umarni na da ne, wanda kuke da shi tun daga farko, umarnin nan na da kuwa, shi ne sakon da kun riga kun ji. amma duk da haka ina rubuta muku sabon umarni wanda yake tabbatacce ga almasihu, haka ma a gare ku, ai, duhu yana karewa, hasken gaskiya kuwa ya riga ya fara haskakawa, wanda ya ce yana cikin haske, amma yana kin ɗan uwansa, to, har yanzu yana rayuwa cikin duhu kenan, amma duk wanda yake kaunar ɗan uwansa. to, yana rayuwa cikin haske kenan, kuma ba zai zama dalilin sa wani ya yi tuntuɓe ba, wanda yake kin ɗan uwansa yana cikin duhu, kuma yana tafiya cikin duhu ne, bai kuwa san inda za shi ba, gama duhun yana mai da shi makaho, ya ku yayana waɗanda nake kauna, na rubuta muku ne saboda an yafe muku zunubanku. ta wurin sunan Yesu, ya ku ubanni, na rubuta muku ne, gama kun san shi wanda yake tun daga farko, ya ku samari, na rubuta muku ne, gama kun ci nasara a kan mugun nan, ya ku yan yara, na rubuta muku ne, gama kun san uban, ya ku ubanni, na rubuta muku ne, gama kun san shi wanda yake tun daga farko. ya ku samari, na rubuta muku ne, gama kuna da ƙarfi, kuma kalmar Allah tana zaune a cikin zuciyarku, kun kuma ci nasara a kan mugun nan. Kada ku kaunaci duniya ko abubuwan da suke cikinta, duk wanda yake kaunar duniya, to, babu kaunar Uban a cikinsa, gama dukan abubuwan da suke a duniya, kamar neman biyan sha'awa ta jiki. da kwaɗayin ido, da kuma takama da abubuwan rayuwa, waɗannan dai ba daga wurin Uba suka fito ba, amma daga duniya ne suka fito. Duniya da dukan muguwar sha'awarta tana wucewa, amma wanda ya aikata nufin Allah zai rayu har abada. Ya ku yayana, waɗannan su ne kwanakin ƙarshe. kamar yadda kuka riga kuka ji, cewa mai gaba da almasihu yana zuwa, to, yanzu ma masu gaba da almasihu da yawa sun riga sun zo, shi yasa muka sani cewa kwanakin karshe sun zo, waɗannan masu gaba da almasihu suna cikinmu a da, amma sun bar mu, gama tun dama su ba namu ba ne, ai, da su namu ne, da har yanzu suna tare da mu, amma sun bar mu, wannan kuma ya nuna a fili cewa dukansu ba namu ba ne. Amma ku kam, mai tsarkin nan ya keɓe ku, saboda haka dukanku kun san gaskiya, ba rubuta muku saboda ba ku san gaskiya ba, amma saboda kun santa, kun kuma sani cewa gaskiya ba ta haifar da karya. wane ne wannan mai karya? Ai, shi ne wanda yake musu cewa Yesu ne almasifu, mutumin da yake musun uban da ɗan, to, shi ne mai gaba da almasihu. Duk wanda ya yi musun sanin ɗan, ba shi da uban, amma duk wanda ya yi na'am da ɗan, yana da uban ma kenan. kukan koyar wanda kuka ji tun daga farko. sai ta zauna a zuciyarku, idan koyarwar da kuka samu tun daga farko ta zauna a zuciyarku, to, kuma za ku zauna a cikin ɗan da kuma cikin uban, wannan kuma shine alkawalin da ɗan ya yi mana, wato, raina har abada, na rubuto muku wannan ne game da waɗanda suke kokari su ruɗe ku, amma ku kam, shafewar da ta keɓe ku, wadda kuka samu. ta wurin Ruhu mai tsirkin nan tabbatacciya ce a cikinku, saboda haka ba ku bukatan wani malami daban ya koyar da ku ba, gama Ruhunsa yana koyar muku kome da kome, kuma koyarwarsa gaskiya ce, ba karya ba, saboda haka ku ci gaba da rayuwa cikin Yesu, kamar yadda Ruhu ya koya muku. Yanzu, ya ku yayana waɗanda nake kauna, sai ku zauna cikin almasihu, domin a ranar da zai bayyana, mu kasance babu tsoro ko kunya a gabansa. Idan kun sani cewa almasihu mai adalci ne, za ku tabbata cewa duk wanda yake yin abin da yake daidai, shi ɗan Allah ne.